akan rigingimu da suke faruwa tsakanin ƙungiyar izala junan junansu wani zai ga kamar baya da wata fa'ida in shiga harkar da ba tawa ba amma ku sani malamai suna cewa likulli makanin maƙalin kowane wuri akwai abin da ya kamata a faɗa sannan suna cewa mutum ba zai zama mai hankali ba ba zai zo mai tunani ba sai ya tabbatar da cewa duk lokacin da zai magana ya yi mura'atin abubuwa guda yaushe za ka yi maganar a ina za ka yi maganar me za ka faɗa in za ka yi magana don haka a matsayina na wanda nake fatan in zama cikin mutane masu hankali na ga lokacin wannan ya dace da in yi magana wato yaushe za ka yi magana sai na ga wannan lokaci ne da ya dace in yi magana a ina za ka yi magana shine a social media saboda duk abubuwan da suke faruwa a social media suke faruwa me za ka faɗa to a saurara aji daga bakina a ah, dukkan mutumin da yake bin social media ya san rigingimu da suke faruwa yanzu tsakanin 'yan izala ya junansu wanda wannan rigingimu baya da wasu watanni ko baya da wasu 'yan shekaru suna yin su ne da mu amma lokacin da suke yin su da mu suna ganin suna yaudaran mutane da cewa abin da suke yi da mu na rigima ya shafi addini kishin addini ne ya sanya suke rigima da mu saboda mu muna bid'a saboda mu muna shirka saboda mu muna bautan shehunnai saboda mu muna kare shehannai ba mu da kishin kowa sai kishin shehannanmu da mun tashi an ce shehu wa in ana son a ga fushinmu a taɓa shehu da yawa matasa sun yadda da wannan maganganun da aka yi ta faɗa a wancan lokacin sai suka yi ta gudu suna shiga wata ƙungiya da take faɗawa take fakewa da sunan sunnar manzan Allah da cewa duk abin da take yi tana yi ne don kishin sunnar manzan Allah mu kuma ana zagin mu da cewa ba mu da aiki sai kare shi hunne to amma daman hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana ya ce la tuzhir shamatata li akhika fa yu'afihi Allah wa yabtalika wai idan ɗan uwanka yayi abin dariya yayi wani abu da ya kamata a aibata shi da shi aimar dariya aimar shamata a yayi ma fa kenan manzo Allah ya ce kar ka kai masa shabata kar kai ta yawo kana aibata shi da wannan aibin dan aimar dariya idan kai haka Allah fa zai kubutar da shi daga wannan aibin kai kuma ya jefa ka ciki wannan idan fa yayi kenan mu kuma ai ne duk abin da ake jifan mu da shi ba mu yi ba to wannan fa daman wani mai hikima yana cewa na hannu fi zamanin izara an nasu fika aiban a aza'uhu wa izara au ka khairan dafanuhu wa raushe an yaraw shay'an Ya ce muna cikin wani zamani wanda idan mutane suka ga wani aibi a wurinka za su yi ta yadawa amma in suka ga alkhairi a wurinka sai su binne sai ce in sun duba ba su ga aibin da za su yada ba sai su kirkira to mu mun samu kanmu a cikin na ukun ne wato ba a ga aibi a tare da mu ba fahtalaqahu alaina unathun shirarul khalqi allazina ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء إلى to duk abubuwan da suke zuwa suna faɗa a kanmu a lokacin sai muke zato cewa a'a da gaske sunna suke yi wa ko da yake daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sufanta mana su ai daga mafi girman sufar da ya faɗa mana yana ce ya na min ƙauli khairil bariya mafi zantukansu ka ji suna ta fakewa da zancen sunna sunna sunna amma tsakaninsu da sunna ba mahaɗa suna yin sojan gona ne da ita abubuwa suka yi ta tafiya abubuwa suka yi ta tafiya yanzu a wannan zamanin da muke ciki a wannan lokacin da muke ciki dan Allah al'ummar musulmi in tuna mana wata ni'ima shekara nawa rabon da mai maulidi mai daɗi irin na bana maulidin da ba mu shagalci da yi wa mutane raddi ba saboda bana kafin ka ji dan izala ya busa lasfika ya ce ana bidi'a a maulidi dan mi yau Allah Ta baraka wata Ala ya shagaltar da su da kawunan su sun ma manta da cewa wata maulidi ya wani mai tsohon kwano yana nan ya jefo tsohon kwanon shi can wata rijiya ta lemu ana ta fitina tsakani wani ya hau wani dutse na tanshi yana tanshewa yana jefa bama-baman shi can wajen jasawa wani haka banda yaransu ƙanana wannan ina magana akan manyansu masu kufa me ya faru da manyan don bainahum shadidun tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la ya'qilun to su kuma yaran fa yanzu yaran suna nan abin da suke zagin mu da shi na kare shehunnai yau ba su da aiki wani ya busa laspika ya zagi rijiyar lemu ya ce masa Dan bid'a ya ce masa bakhawarije saboda yana kare mai kwano da ire iren su wani ya zo ya zazzagi mai kwano ya ce masa Dan bid'a ya ce masa menene ya ce wa zai kwace shi saboda yana kare rijiyar lemo aikin da aka saka ma yaran kenan su kuma can manyan wani abu da zai baka mamaki lokacin ma da suke zagin mu suna cewa mu ba mu da aiki sai kare shehannai walillahi alhamdu ba a taɓa jin wani shehi daga cikin shehannan mu ba ya fito yana intisari wa kanshi yana kare kanshi amma sufa yau akwai wanda idan ka taɓa shi ka taɓa mutuncin shi ko da jiya ya taɓa yabanka akan ahlus sunna ne kai yau tun da ka taɓa shi ka yi masa gyara zai fito ya ce kai zindiki ne zai fito ce kai ɗan bidi'a ne har kafirtawa yanzu suna yi ko da zai baka mamaki mutum zaka ji ya fito yana kare kanshi yana ba kanshi kariya saboda wani ya zage shi ya rama zagin da wancan yamar yau ba wai ka jira wani ya kare ka ba kai kanka ma kana kare kanka al-intisaru lin-nafs wannan ma sunna ne da haka al'ummar musulmi kawai abin da nake so in nabbahar da mu a daidai wannan gabar ina so in ce mana waɗannan mutanen da suka yi shekara da shekaru suna zagin mu suna zagin malaman mu suna zagin shahannan mu rayayyun su da waɗanda suka wuce da sunan addini suke karewa da sunan sunnar manzon Allah suke karewa yau idan ka kalli abin da yake faruwa a waƙi a cikin su zaka tabbatar da cewa ba sunna ba suke karewa kawunan su suke karewa amma in suka fito suka ce mutane muna kare kanmu muna so mu gina wa kanmu wata daula ba za a bi su ba sai suka yi ha'inci wannan shi ake cewa ci da addini sai suka fake da sunan addini suka fake da sunan sunnar manzon Allah suke cewa ita suke wa yaƙi wa bil hasil kawunan su suke wa yaƙi abin da yasa yau ba mu ji ranar da dutsen tanshi yayi ilanin fita shi daga sunna ba yana da har yanzu sunna yake ba mu ji ranar da mutanen Jos suka yi ilanin fita daga sunna ba har yanzu sun yarda sunna suke yi yau ba mu ji ranar da mai tsohon kwano ya fita daga sunna ba har yanzu yana da awa sunna yake yi yau ba mu ji ranar da rijiyar lemo ya fita daga sunna ba har yanzu yana da awa sunna yake yi amma kuma fa sun dawo suna jifan juna duk da rijiyar lemu ya yi wata magana ta dattako amma ka sani rijiyar lemu abinda ka faɗa ɗayan biyu ne abinda ka faɗa cewa kar wanda ya kare ka to ɗayan biyu ne in ma ka faɗa mana ne a social media don mu yabe ka amma a haƙiƙa ka gaya ma yaran su ci gaba da difa'i anka amma kuma yaranka ba su da da'a ba su da biyayya dan fa har yanzu suna nan suna zagin tsaffin mutane ƴan uwansu da suke da awar sunna tare saboda kai ɗayan biyu ne kawai ko dai yaran nan da kace su daina kare ka ka faɗa ne dan duniya ta ji amma a ƙarƙashin ƙasa ka ce musu ku je alabarkacin lakar ku damu ba komai an yi mana siyasa an yi mana yaudara kuma abu ne wato ƙaramin aiki ne da za ku iya yi za ku iya dubban shi ko kuma yaranka ba su da da'a ba su da biyayya ‘yan ina wa asaina ne da suka ji sun saba amma in ka cire rijiyar lemu za ka yi ta ji mai kwano yana aibanta wasu ba don sun fita daga sunnar da yake da awa ba saboda sun aibata shi shi dutsen can shi yana aibata wasu ba dan sun fita daga sunnar ba saboda sun aibata shi shi kai akwai mutumin da ya zazzagi dutsen can shi dutsen can shi ya ji zafi yayi hudu ba mai zafi akan shi ya rama ya aibata shi amma da suka tashi yin maja sai wancan mai zagin ya taso ya zo bauchi yau sai ga dutsen can shi yana jinjina ma wannan yaron bayan da sun yi uwa ka ubaka me ya raba su interest ya taɓa shi ya rama yau ya dawo yana yaban shi da cewa zakakuri ne a difa'i daga sunna dan me saboda ya zo yana bashi kariya ashe yau dutsen can shi ne sunna in ka zage shi ka fita daga sunna in ka yabe shi ka dawo sunna akwai wani da ya taso daga Kaduna ya zo Bauchi don ya ba dutsen tanshi kariya a filin kariyar babu yaban da bai wa dutsen tanshi ba a'a ba yaban da dutsen tanshi bai yi masa ba saboda me saboda ya zo yau yana ba shi kariya amma duk abin da yake faɗa nunawa yake wani zakin sunna ne ma amma da ya koma Kaduna dil din bai haɗu yadda ya kamata ba sai ya dawo tun da bai samu abin da yake so ba tun da ba abin da ba mu sani ba na taron bauchi da aka yi. Akwai abubuwa da ba su zama yadda ya kamata ba, saboda wani ma ya je ya dawo ana masa gorin ya je ya ci wake da shinkafa kuma ya gaskiya ne ai da ganin tuƙeƙen mutumin nan yayi kama da da zalamammu yan cin wake da shinkafa da balangu yan uwanka suka ma gori malam karka karka zarge ni yan uwanka ne suka ma gori suka ce cin wake da shinkafa da balangu kaji to kila shi wancan na Kaduna ba a samu ɗan abin da ya kamata a samu daidai ba da ya dawo sai ya fara warware dutsen tashi daga inda ya fara warware dutsen tashi sai dutsen tashi ya dawo yana aibata shi wai yana nuna ma shi yana yaki da sunna Allah me kuke so ku fahimta a wannan in dai ana tafiya da hankali ina so mu ajata asubanci dan Allah mutanen nan daman mai girma sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya taɓa wani abu a kansu a Kano yace wasu mutane ne wanda har yanzu sun kasa rabe addini da kawunansu yace zaka zo ka taɓa mutum akan kanshi kawai sai zo ce ka taɓa addini yace ku sani fa ku ba addini bane ku mutane ne to haka suke Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya faɗe su wallahi da sufar duk wanda ka taɓa a cikin sai ce ka taɓa addini alhali ko ba addini ka taɓa ba shi ka taɓa dan haka da wannan na Kaduna ya dawo ya warware wannan mutumin sai ga dutsen can shi ya dawo yana aibata wannan mutumin kuma ya ki aibata shi yana wa mutane burin cewa shi makiyin addini ne shi makiyin sunna mafi a hakika zakin Kaduna bai fita daga sunna ba irin takun a'a ya dai yi naƙadi akan wasu abubuwa naka na kusa kurai sai gashi ka dawo kana nuna cewa wannan naƙadin da ya maka fa sunna yawa ashe kun zama sunna ne to wannan abin da yake faruwa a tsakaninsu shine kasuwar baya da suka ci tun a baya sai mutum ya zo don kare interest ɗin shi sai ya ce maka sunna yake karewa sai ya zagi wanda yake so ya zaga sai ce na zage shi ne saboda yana bid'a yau gashi ta haɗa tsakaninsu kuma daman alkawarin Allah ta baraka ta'ala ko mun daɗewa don kana zaluntar mutane wata rana sai Allah ya taimaki mazlumi akan ka ayyuhar zalimi. yau yana mana kama da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa kafirai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khairan wa kafallahu almu'minina alqitala yau dai yanzu an shafa mana lafiya yau dai yanzu bid'ar ta koma tsakaninsu hai kafirtawa tunda yanzu gashi suna ce za su yi muƙabala akan kafirtawa ko shi wanda yafi kowa gaggawa kafirtawa shine yake zargin wasu da kafirta wasu to tsokacin dai kawai da nake so in yi a ina so ban da lokacin da zan yi ta ɗauko makaɗa na bidiyo ko na audio ina sanyawa ga muryar wane ga muryar wane to amma daman dan me sai na buƙaci haka wanda duk mutumin da ya shiga social media in dai yana bibiya abubuwan da suka shafi lamurran wa'azozi da malamai musamman abin da ya shafi raddi raddi din nan tunda kaga shi raddi raddi din nan ma daman ya fi farin jini wajen ku masu saurari ku masu saurari yana daga abin da nake zargin ku masu saurari da shi mutum sai zo yayi ta karatu yana amfanarwa yana ilmantarwa ba ku faye bibiya kuna kallo kuna sharing ba amma da ya ce zai raddi a to wannan bangaren raddin duk mai bibiya baya buƙatar sai na sanya masa wani makɗa'i na bidiyo ko audio don ya san cewa akwai rigima da dabi tsakanin waɗancan mutanen tsakankanin su to abin da kawai nake so kowannen ku ya koma ya bi a hankali don Allah ina roƙo a aji ta asubanci ina yawan faɗa kar in na faɗi magana ni munir ka ce kawai gaskiya ne gaskiya ne saboda kai ɗan tijjaniya ne ɗan uwana ba tare da ka bincike ni ka tabbatar da gaskiya ta ba don Allah ka bincike ni in ka ga akwai kuskure ka aje min abuna ka nema min gafaran Allah amma ya kai dan uwa na, dan izala kai ma kar ya zo duk abin da Munir ya faɗa zaka ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne saboda kana izala Munir yana dariƙa kar ka yi ka aje cewa muna da abubuwa da Allah ya haɗa muka yi musharaka tare da ni daga shi ne hankali wataƙila da ƙarin ilimi to Allah ya sa mun yi musharaka a cikin biyu din an yi arashi kana da ilimin ko an yi arashi ni ina da shi to kaga sai ka ƙara akan hankalin da nake da shi da hankalin da kake da shi sai ka ɗauko abin da muka yi musharaka akai magana hankali da ilimi sai ka aje abin da muka samu saɓani sai ka ɗauko maganganu na sai ka ɗora su akan ƙwaryar hankali da ilimi na mizanin su dan sun yi daidai kar ka damu da munir ne ya faɗa ka ɗauka domin shaidan ma ya zo ya yi wa sayyidina Abu Huraira wasici manzo Allah ya tabbatar da shi aka yace sadaka ka huwa zo to ko da kana kallon na kai kaman shaidan a ka. to ka yarda cewa a wurin shaidan ma annabi ya anshi wani abu na gaskiyan wasici ya tabbatarwa Abu Huraira to ka aji kowane abu na sabanin mu ka kalli kawai maganar nawa tana kan layi tana kan layi ka dauka kar ka damu da munir ya fara ila ta amfane mu mu da kai in ba ta kan layi kuma shi sai ka aje ka nema min gafaran Allah dan haka abinda nake cewa da ƙarshe mu tsaya mu kalli wannan hayaniyoyin da ake yi tsakaninsu zai bayyanar mana cewa mutanen nan daman sun gina rigiman su ne kawai dan kawunan su amma suna fakewa da sunan addini yau duk wanda ka yaba a cikin su to zai dauke ka ya kawo ka gaban goshin shi ya tallata ka a matsayin mai taimakon sunna ko da kana sallah hannunka a sake ko da kana aske geminka amma duk wanda ba ra'ayin ku ɗaya ba zai yaƙe ka ya ce da kai ra'asul jarima ko da geminka ya cika an san me nake nufi an san me nake nufi to don haka ashe ga baki ɗayan ma'aunansu na bid'antarwa da kafirtarwa da sunnantarwa da musuluntarwa ba ma'aunai ba ne na gaskiya ma'aunai ne na yaudara ɗaka ‘yan na matasa lokacin da za mu yi ta zafi addini zafi addini ɗin ya wuce addini ba fatan siyasa ba addini addini ne ko ba zai taɓa zama karɓaɓɓe ba sai an yi shi yadda Allah da manzan Allah suka yi ba yadda malami na ko malamin ke faɗa ba shi yasa walillahi alhamdu mu shehu mu shehu tijani radiyallahu anhu wa ardahu wa annabihi ya hutar da mu ya faɗa mana addinin nan ba nashi bane kuma shi ba mai shar'antawa bane addini illa iyaka shi mai isarwa ne daga addini Daka duk abin da ya faɗa a matsayin mai isarwa daga mai shar'antawa shine Allah da manzan Allah. To ku sake bi. Shin ya isar daidai da yadda suka faɗa? In ya isar daidai da yadda suka faɗa ku ɗauka. Ya ce in na isar bisa saɓanin yadda suka faɗa ku bar nawa ku ɗau nasu saboda daman nasu ne nake ƙoƙarin faɗa muku sai na kuskure. To mu fa haka ne addinin mu yake. Ba mu da wani abin bauta sai Allah mun yadda ba mai ansowa daga Allah ya isar mana sai manzan Allah duk wanda kaga mun bi mun bi shi ne saboda alaka shi da manzan Allah kuma har yanzu da ake ta wannan abin kayya kayya kayya kayya ba a ce ka kowa ba a ce ka ba su ma almajiran da suke binka a wannan ra'ayin fa sun dawo suna bin ka ne yanzu ba suna bin manzan Allah ba ne kai tsaye saboda ai ba daga manzan Allah suka ji wannan maganar da yake faɗa da kake faɗa yanzu da haka jama'a wasa'il ila Allah dole ne dole ne ba yadda zaka je wurin Allah ba wasila ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wani ayar yana cewa wattabi'i sabila man anaba ilayhi wattabi'i sabila man anaba ilayhi bin hanyar Allah bin wanda ya bi Allah fa dole ne ba zaɓi ba bin wanda ya bi Allah dole ne ba zaɓi ba to dan haka duk lokacin da kaji ana zuwa ana ce ku saki shehannanku ku saki shehannanku ku kama annabi kaɗai ana yaudaran ka ne a'a ku saki shehannanku ku kama namu saboda shi ma wanda yake faɗa maka ai yana isar maka da wani sako ne da yake so ka ansa a hannun shi don haka matasa zamani na zafin addini ɗin nan ya kamata ya wuce yanzu musamman ku tsaya ku yi karatun tanisu akan wannan rigingimun da yake faruwa a cikin gida waɗanda suka daɗe suna yaudaran ku da cewa su ne ahalin sunna wanda ba su ba ɗan bid'a ne to yanzu a cikin ahalin sunnan ya kansu ya kansu mutum fa bai fita daga sunnan ba amma da ya samu sabani dan uwan shi sai dan uwan shi fidda shi yana koran shi daga sunna shi ko yana ce a ni ban fita ba yana ce ka fita yana ce ni ban fita yana ce ka fita kai dan bangaren Jos ne ko kai ɗan ɓangaren Kaduna ne ko kai ɗan ɓangaren mai kwano ne ko kai ɗan ɓangaren salafiya ne ko kai ɗan ɓangaren eh, sururiya sururiya ake ce musu ko ko kai ɗan ɓangaren madakila ne yanzu ka san kashi nawa izalan nan ta kasu kowanne ya ware ya ja 'yan jama'a shi kuma dole duk wanda ya saba da shi sai ya fidda shi daga sunna ba fa ya saba da manzo Allah ba ba sai fa ya saba da asali. to daman azal haka aka gina wannan manhajin yanzu in banda batan kai in zo in yi riko da fatawar imamu Maliku masalan ka zo ka yi riko da fatawar Shehul islamu Ibn taimiyata. sai an zo ana rigima sai a rika cewa wai wai in baro imamu Maliku in bi salafu sai na tambaya wai salafu sai a ce Ibn taimiyya wannan yaron in na ce wannan yaron akan ibn akan Imam Maliku nake ai tun daga nan zaka fahimci dama akida ce da aka gina ta akan wasa da hankalin mutane ai in dai ban ce wa mai bin ibnu taymiya ba saki ibnu taymiya ka bi imam maliku dan shine salafu ai bai kamata ka kalle ni ina bin imam maliku ce in sako imam maliku in bi ibnu taymiya dan shine salafu ai ko ahmad ibn hanbal kayi ka ka ce in sako imam maliku in kama ahmad ibn hanbal in dai da ma'anar salafancin akewa ga Salafu. wanda ya ji ƙanshin ƙarnin manzan Allah ƙarnin da annabi ya rayu a ciki imamu maliku ya zo duniya to wani magabaci kake nema bayan wannan A wasu ce ka sake shi shi ba magabaci ba ba salafu ba salafu bane waye salafu malam ibnu taymiya subhanallah kai yaro aboki na matashi ka yadda da wannan maganar ne bari in faɗa ma ibnu taymiyyah na fa ƙarni na bakwai aka yi shi wannan alƙurunin salasal mufaddala ma ko kamshin su bai ji ba Allah shiga hutan mara to ina so in ce maka wannan manhajin tintin abinda muka yi ta kokari mu nuna wa ƴan mu matasa kenan manhaji ne da already an riga an gina shi akan yawo da hankali dan Allah mu amfani da wannan wakacika tashin da ke faruwa a tsakankanin malumman ku a hankalinku ya dawo jikinku ku gane cewa akwai karatun da ya kamata ku koma ku yi karatun ta nutsu akan wannan aƙidar da wannan malaman da gaskiyar abin da suke kiran ku zuwa gare shi in kun gane har yanzu akwai gaskiya a ciki ku ci gaba da riƙewa Allah ya dace da ku da ku gaba daya dan Allah idan kun gane akwai kuskure ku sani fa ba su ne masu addini nan ba kuna bin su ne bisa kyakkyawar zaton cewa suna yin addinin ne da kun gane akwai kuskure ku bar su ku nemi abin da shine daidai wanda zai sa ku haɗu da Allah lafiya ku haɗu da manzan Allah lafiya muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya dace da mu Allah ya sa hankulan mu su mana amfani wajen gane gaskiya Allah ya sa karatun da muke mana amfani wajen gane gaskiya barkan sinna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah ka ci gaba da haɗa kawuna al'ummar musulmi a haƙiƙa muna da buƙatar jagorori a kowane ɓangare irin maulana profeso a shekh ibrahim ahmad makari da ƙoƙarin shi da yake na ganin cewa al'ummar musulmi ne a gaban shi al'ummar musulmi sa walillah alhamdu a ɓangaren salafiya ma muna da mutane masu irin wannan muna fatan su ma Allah ya karfafe su ya karfafi da'awansu irin su a ustaz nur Khalid da dukkanin su an san mutane ne masu sassauci kwarai irin su a Sheikh Ibrahim Khalil na Kano dukkan su an san mutane ne masu sassauci kwarai yes an san suna da abin da suka fahimta a cikin lamarin addini amma kuma sukan zama masu sassauci kwarai da yi wa wadansu uzuri cikin abin da ya fahimta wannan mutane guda uku ba na ce iyakarsu kenan ba suna da dama a kowane ɓarayi muna fata Allah ya karfafi da awansu Allah ya sa da awansu ta yi tasiri ta haɗe dukkan al'ummar musulmi hakika idan da awansu ta yi tasiri ta yi umumi a cikin al'ummar musulmi al'ummar musulmi za su zauna lafiya za a girmama saɓanin da ke tsakanin juna tare da an saba din za a koma rayuwa irin ta tabi'ai da atba'u tabi'in wanda a wancan lokacin muke da al'imamu maliku al'imamu shafi'i al'imamu abu hanifata al'imamu ahmad ibn hanbal da sauransu irin su sufyan tsauri da sauransu amma kowanne yana da abin da ya fahimta kuma kowanne yana da almajirai da suka tafi tare da shi a fahimta amma kuma ba mu samu zagi da kafirtawa da aibantawa da bidi'antarwa da shirkantarwa tsakankaninsu ba kowa yana girmama fahimtar kowa tunda duk ranar fa aka zo aka ce malam wane ya fahimci abu kaza to da haka dole ne sai ka bar fahimtar kowane malami ka ta malam wane wannan abin da mai wannan magana fi yake son ya nuna maka malam wane nan shi fa ba wai malami bane ordinary ba mujtahidi bane annabi annabi ne kaɗai ya zama dole ka bar magana kowa ka kama shi Daga nan masu irin wannan ra'ayoyin ma na cewa dole sai an bi fahimtocin malamansu ne sannan aka dace sun faɗa ga malamansu daga martabar malanta da ijari, sun yi da su martabar annabta da manzanci. Ko da yake ba mamaki. Ai ɗayansu ya yi mana ishara akan wannan ko in ce ma ya yi mana tasiri. Saboda ya nuna malamin shi. Malam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi alaihi. yace huwa fi rutbatin nabiyina fa alam hakaza akhbara an nabiy tuhari malam ibnu taymiya yana cikin rutubar annabawa kuma annabi muhammadu ne ya ba da labarin cewa ibnu taymiya na cikin rutubar shi idan aka samu wasu mutane a wannan zamanin suka dage ganin cewa dole sai ka bar fahimtar kowa ka bi ta fahimtar ibnu taymiya suna so su ce maka ibnu taymiya ba mujtahidi bane kawai fa hasb a'a yana cikin rutubar annabawa saba masa sabawa Allah don haka matasa yan uwana kula sosai a wannan zamanin da guguwa mai nauyi take yawo tana wabce nutsuwa da imani tana da mutane gigitattu a cikin lamurra Allah ya dace da mu albarkan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so a ce marba'in bai wuce minti biyar ko goma ba amma dai ina zaton kamar ya fi haka din yanzu zan taƙaita a haka wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati